يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan yini da ya dace da yammacin talata wanda ya zama shine hudu ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyar kenan ga watan april miladiya biyu. da da ashirin biyu. kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci mai albarka don fassara littafin Allah mai girma wato alkur'ani azumi gashi ya fara kaga har yana tafiya ana ɗaya biyu uku yau ana hudu wannan yana nuna mana darussa ne da dama daga ciki wato yana nuna mana lokacinmu yana saurin tafiya yau gobe jibi gata wannan sauri da ake yin ana sauri ne fa mu iso ranan ajalinmu idan ranan ya zo to kuma babu wanda Allah zai jinkirta masa bayan gabatowan ajalinsa. to da ake nuna mana shi ne. zuwan waɗannan kwanaki da shuɗewansu kar mu sake su shuɗe a banza wato yinin yau bayan azumi da kai ka tambayi kanka da kanka ayoyin alkur'ani nawa ka karanta mutane nawa ka sadar da zumunci tsakaninka da su wani irin biyayya kai wa iyayenka wa ka kyautatawa wa ka ɓata masa rai ka tuba ya aka yi kai kaza ka rika tafiyar da rayuwanka kana yi wa kanka hisabi tun kafin ranar da za ka mutu Allah ne kaɗai zai maka hisabi Allah ya samu cika da imani sannan dangane da abubuwa da suka shafi ibadan azumi ana so kullum kana ɗaukan azumi ɗin nan kai da kanka ka rika yi wa kanka hisabi kana tambayan kanka duk hukunce-hukuncen azumi ka san su ko baka san su ba don ba a yin ibada sai da ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya walau yu'ajjilullahu lin-nasi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤجل الله للناس شرا استجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في صبيانهم يعمهون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walau yu'ajjilullahu da a ce Allah maɗaukakin sarki yana gaggautawa linnasi ga mutane a sharra wajen tabbatar da sharri a kansu isti'jalahum bil khairi irin yadda yake amsa musu alkhairinsu cikin gaggawa laqudiya ilaihim ajaluhum da tuni Allah maɗaukakin sarki zai gama musu ajalinsu wato zai halaka su fanazarul lazina Allah yace sai mu kyale waɗanda layar juna liqa'ana ba sa kwaɗayi kuma ba sa fatan haɗuwa da mu Allah yace sai mu kyale su fi tughyanihim cikin su da wuce iyakansu ya amahuna su rika ɗimuwa a cikinta a nan wurin Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari ne dangane da abin da ya shafi haƙurinsa da tausayawansa ga bayinsa cewa shi Allah maɗaukakin sarki baya saurin amsawa mutane addu'a da suka yi a kan karan kansu ko dukiyansu ko wa ‘ya'yansu ko wa iyalansu addu'a na sharri da suka yi waɗannan abubuwa Allah baya saurin karɓa wato walau ajilun lahulin nasi da a ce Allah yana gaggawan amsa addu'an mutane a sharra in suka roƙa wa kansu sharri ko wa dukiyansu ko wa iyalansu ko wa ‘ya'yansu da Allah yana musu haka isti'ijalahun bin khairi irin yadda in sun tashi roƙon alkhairi suna gaggawa Allah ya amsa to da Allah na gaggawan amsa addu'an sharri da suke wa kansu la qudiya ilaihim ajaluhum da tuntuni Allah gama da su da kowa ya mutu abinda ake nufi so tari wani lokaci in ɗanka ya ɓata maka rai sai ka ce Allah wadaranka kai ɗin kada Allah yi maka albarka ana yin wannan dan ɓacin rai kai wannan kai wannan rayuwanka ba zai yi kyau ba wani lokaci uba sai ka ji yayi haka wani lokaci uwa ka ji tayi haka kai wannan dama ai ba dan alkhairi bane ai kai tunda ka wahalar da ni a daukan ka to na san kai wannan ba za ka yi albarka ba to irin wannan addu'a da Allah ya karba ya kake gani wani lokaci akan karan kanka sai kai yi kanka mugun addu'a wani lokaci wa dukiyanka ka hau babur ɗinka kana tafiya ko ka hau motanka kana tafiya sai ya rikice ya tsaya a tsakiyar daji duk yadda za kunna ki tashi ka duba nan ka duba nan ka yi ta tsaki ka ce Allah ya tsine wannan mashin ɗin da Allah zai tsine wa mashin nan ya kake gani sai ya ƙi gyaruwa duk inda za a gyara ɗauka a kai ko ina ƙi gyaruwa ko kuma ya gyarun kana kansa tsinanne ne fa zai je shiga da kai ne karkashin ten taya a take ka kawai ka mutu tun da tsinanne ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya da sahabbansa kowa akan dokinsa wasu akan jakunansu sai manzon Allah ya ji wani yana tsine wa dabbansa Allah wadaranki Allah tsine miki baki son tafiya annabi yace ina wanda ya tsine ma dabbansa yace gani annabi ya ce ka aje dabban ko ka hau bayan wani ko ka yi tafiya da kafa in kuma sai a kai za ka tafi to kar tafi da mu don ba ma tafiya da tsinanne kaga wannan dabba ne wato in ya sha tsinuwa ga irin abin da zai bi to kaga wannan yana nuna mana mu rika kula hatta tsinewa abin hawanka da za ka yi to yana da tasiri da wannan gudanarwan abin da ka kasa mota lafiya ka sayi mashin lafiya ran farko da ya fara kawo maka matsala sai ka tsine mishi sai ga har ka gama zama da shi kullum a cikin matsala ƙarshe sai dai ka nema ka sayar da shi don ka canza kuma ka sayar cikin matsala don duk wanda zai saya sai ka gaya mishi damuwa sai ga in wani ya saya kuma tun daga ran da ya hawan farko matsalan can ba zai ba zai sake faruwa ba a kan shi amma kai kuma a wurinka da matsalan shi kuma tun daga ran da ya saya sai shekara biyar da shi in fem ne ko mashin ne babu ran da matsala zai faru kai a wurin ka katsi ne masa shi kuma ran da ya saya ya ce Allah ya sa mishi albarka bambancin ka da shi kenan da ka hatta wa dukiyanka sai ka kula haka gona da Allah ya hore maka kai ne ka je gonanka an yi feshi an yi kaza kwana ɗaya biyu ciyayi sun sake abin nan ka yi shuka na kowa ya tsiro naka bai tsiro ba ko na kowa nashi ya girma naka ne a ƙasa sai ka ce kai wannan gonan baki da albarka Allah wadaranki Allah ya tsine miki abinda a yake nufi kaga irin waɗannan mugun addu'o'i in kai wa kanka wa dukiyoyinka Allah baya saurin karɓa amma wani lokacin fa Allah yana karɓa to taka tsantsan da zaka yi karkake yi duk da Allah ba saurin karɓa da Allah na saurin karɓansu kamar yadda in kai addu'an alkhairi kake roƙon Allah ya saurin amsawa to da Allah zai amsa na sharri cikin gaggawa to da ba wanda zai rage a duniya wani kaga zazzaɓi ne yake damunsa sai ka ji ya tsine wa zazzaɓin. na sha magani na sha kaza wani ma mura ne ta Allah tsine wa muran nan ni na daina sha mishi magani tsinan ne irinsa sai ka tsare rayuwansa kullum da mura Kullum shi kenan sunanka ma sai zama mai mura ba za ka rabu da tsillan ba Za ka annabi ya je gaida wani wani cikin sahabbansa zazzabi ne yake addaban shi annabi yake cewa Kai kaifa tajidu yaya kake jin jikinka yake ba sauki annabi yace ban gane ba yake la barakallahu fiha kada ma Allah mata albarka ba sauki kaza kaza annabi yake kai kai kai kai ga hankali ka daina tsine wa zazzabi ka daina tsine wa rashin lafiya ka daina tsine wa gyambo ko ciwo da yake damunka annabi yake cewa domin rashin lafiya na zazzaɓi ko rauni ko wani ciwo da yake ka. annabi yake cewa in kaga yana addabanka zunubai ne a kanka ba yadda za a yi Allah ya fi sai Allah ɗaura maka zazzabi na waɗansu kwanaki in kai haƙuri ka warke wannan zazzabin ya kakkaɓe maka zunubanka to in ka tsine abin da zai kakkaɓe wa zunubinka mai kai ka ka jawa kanka musiba to da a ce ma Allah yana saurin karɓa ran da ka tsine wa zazzabinka za a yi in da yana barin ka kai bacci yanzu zai rika hana ka bacci in da in ka sha paracetamol zai ɗanyi sauƙi yanzu ka sha sai dai ya karu dan tsinanne ne amma da Allah ya taimake ka bai karbi addu'an ba fa sai Allah rufa maka asiri to baka tsine ba ga yadda yake daga ran da ka tsine ai sai dai kai ka na ajali to da Allah na saurin karban addu'o'i na sharri da mutane suke wa kansu kamar yadda yake saurin karban alkhairi in mutane sun roki alkhairi domin kowa yana so in zai roki alkhairi wurin Allah yana so ne cikin gaggawa alkhairin ya samu na'am ba laifi bane ya halatta da aka ya tabbata cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi, sai ce ajilihi sannan wa ajilihi. Allah ina roƙonka alkhairai gaba ɗaya, ajilihi na marmaza marmaza yanzu yanzu yanzu, wa ajilihi da ma wanda zai zo daga baya. Wa bika min sharri kullihi shi ma ajilihi wa ajilihi ma alimtu min wa malam a'alam. kaga kenan ashe alkhairi in ka tashi roƙa wurin Allah ba laifi bane ka ce Allah wannan kaza na alkhairi da nake roƙa Allah ka gaggauta shi gare ni ba laifi bane kawai inda laifi yake shine ka ce na roƙa fa tun jiya amma har yau Allah bai ban ba wani ya ce to gara kai ni tun satin can ina ta roƙon Allah bai waiwaye ni ba wani ya ce ni tun azumin bara na ta roƙa Allah ya aurar da ni amma ina har bana ina bana ganin alama to wannan abu da kayin shine jafa'i kai wa Allah taurin kai to ko Allah yana da niyan baka abun a gaba to yanzu wannan abu da kai Allah ya cancel ba za a baka ba ba dai ka ci da zuci gaggawa gaggan kai kai ka biya wa kanka bukata da haka manzon Allah yake cewa dan adam yana da gaggawa mm. sabi suka ce kamar yaya yace zai ce da'autu wa da'autu wa da'autu faram falam ara yustajabli mm. yace na roƙa na roƙa na roƙa ban ga an amsa ba annabi yace wannan gaggawan sai Allah ya ce to ba za a bashi ba bare a gani amma da ka roƙa ka roƙa ka roƙa ba a bakan ba dai amma dai ka ci gaba da roƙa to dama shi asalin shi addu'a shi kanshi ibada ne to ko ba a biya ka komai ba bauta kai da haka da za ka roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri a rayuwanka gaba ɗaya sai Allah rufa maka asiri ko kaga ya biya maka abin da ka roƙa to ran kiyama in ka je a cikin ayyukanka da za a bijiro maka za a zo maka ga aikin ga ladan addu'an da kai Allah rufa maka asiri sai ka ta ya Allah ai na roƙa ka rufa mun asiri kuma ka rufa mun ta Allah ta shi addu'an kanshi ibada ne ai bayan biyan bukatan ka shi karan kanshi yana matsayin ibada duk abin da ka roƙa Allah ya yi maka Allah ya yi maka wancan ruwan addu'a da ka riƙa yi ɗin nan ladan yana nan an rubuta a cikin tagaddan kyawawan ayyukanka don ka biyan bukatan daban ladan addu'a kuma daban da ka lokacin da ka rika roƙon Allah akan wata bukata taka sai bai baka ma a bana ba sai wani shekara kai kuma har wani shekaran baka daina addu'an ba ya taimake ka ne fa kana ta cika takaddunka da kyawawan ayyuka sai zama in ya za biya bukatan ran kiyama ladan addu'o'in sai ga yana cikin abin da ya kai ka aljanna wani lokaci Allah ya riga san ajalin ka dama in ka mutu baka yi ayyukan da za su tseratar da kai su kai ka aljanna ba sai Allah jarabce ka da wasu abubuwan da kullum kana roƙon Allah ya yi maka kana roƙon Allah ya baka wani alkhairi sai Allah ya ki baka ashe yana ta ɗaukan bukatun kan yana cike maka takardun don in ba a cike ba wuta za je sai a ki baka bukatan ana cike maka a can zaka zaka mutu bukatan a duniya bai biya ba sai ka je lahira ta Allah ce ka tuna ka roki ka za baka ba mu baka ba eh to da mun baka a nan fayil ɗinka baka da komai sai muka cike maka a nan ka mori aljanna kaga a ce duk inda ka yi kaga addu'a ba a faduwa. Daka ka zama mai yawan addu'a shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zanto yana fushi ma in ba ka roƙon shi duk wanda baya addu'a baya roƙon Allah Allah haushinsa yake ji ka dobi wani ikon Allah ɗan adam yau in kana so ya tsane ka ya kyamace ka ya kyare ka ka yawaita roƙon shi zai kyamace ka da haka da ya ganka zai canza layi ko magidanci ne baya son yawan tambayan na cefa ne kuma ya san fambe bare ba za a ci ba wani lokacin zai ta zaga ya ja takalmin da san da haka sai kamar zai duba wani abu ya gudu wai kar ta ci aka na barkono da magi ko ba ya san fa sai ya bar za a ci eh, mai gida bukwan haɗe ke ina zuwa ina zuwa haɓa ai ba fita zan ba sai ɗau guta kama abin yana fita sai a mata sai da dabara haka zai ce wannan fa abin da haƙƙi ne abin da dole ne zai bar kuma su za su ci amma ne akan kuɗin cefanen na ana samun matsala a gidaje wannan ɗan adam kenan amma ka gana Allah shi ran da kake ƙara roƙo ranar yake ƙara son ka zo zo zo da kai za a tafi ka dubi wani iko na Allah to me zai hana duk bukatunka ka kai wa Allah tunda shi kaɗai ne wanda baya fushi in an roƙa amma ka kashe jikinka ba ka roƙa wurin Allah ka tattaro damuwanka ka manne jikin wane kullum kana cikin roƙonsa ba za a iya ji haushi ba zai ji haushi ɗan adam ne amma shi Allah ka yi ta roƙon yanzu yake son ka kuma yana baka abin da kake roƙon ko bai baka a duniya ba zai baka a lahira shi ba a roƙon shi a banza to wannan yake nunawa ashe in za ka yi addu'a to ka roƙi alkhairi Ka ga roƙon sharri da Allah na gaggawan amsawa kamar yadda yake gaggawan amsa alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum da duk ajalin mutane ya kare so nawa ne kana fada cikin wani bakin ciki damuwa matsala sai ka ce kai ni da irin wannan rayuwar ma gara na karkashin kasa maganan kafa ma'anan shi ma Allah ina ma ka dauki raina ne kawai dan a lokacin zaka ji kawai kai da mutuwa kai ma da ya wani zaka ji haka yake cewa da irin wannan rayuwa gara mutuwa addani almaniya khairun min addaniya mutuwa ya fi kaskanci in ya zo ya warware aka ce amma da ka roki mutuwan can da ka mutu ya zaka je ce kai akwai matsala fa kaga a ce da Allah yana biye wa duk abin da ka roka na matsala yayi maka to da duk zamu kare kowa zai mutu don rayuwa yana cike da damuwa da baƙin ciki don da wuya ka samu wanda zai ce maka ya yi sati ran shi bai ɓaci ba in ba a ɓata maka rai ta nan ba kaza ka sai ranka ya ɓaci kaza sai ranka ya ɓaci rayuwa yana cike da jarabawa irin waɗannan don haka yake cewa inda Allah zai rika amsa mutane irin waɗannan to da al'amarin ya ƙare shi yasa ake so mutane su iya bakinsu su rika roƙon alkhairi shi sharri din babu amfanin roƙon sharri shi yasa ba wa kanka ba da za ka yi addu'an sharri ma wani Allah baya karɓa hmm, Allah Allah ka talautawa ne kaga wannan addu'a da ka roƙa ko wurin hannunka baya wucewa Allah baya karɓa hmm, Allah ya Allah ya Allah kaga dai wani ka haɗa shi da hatsari ya mutu Allah ba zai karba ba inda addu'an zai ja addu'an mugunta ne to in kai wannan na mugunta ya je sai Allah ya karba wanta ma na mugunta akan ka kai karba to kowa kenan ya mutu to Allah ba karban addu'a irin wannan daka duk wani addu'a da za a baka wai gashi dai addu'a ne ka je ka sa a abincin wani in ya ci ya mutu a tsafi ba addu'a ba Allah baya taba karban addu'a na mugunta da kuma addu'an yanke zumunci Allah baya karɓa. Danginka ne sai ka duwa Allah ka raba zumunci na da wani, Allah baya karɓan wannan addu'a. Da haka a zo a ce, to ga wani yasin, in an yi shi farraƙu ne, za a raba ta da mijinta, a to wannan ba addu'a aka yi ba. Ka je ka bi asali za ga wani yasin ne mai ribas juye aka yi, da wasu tsafe-tsafe. da wasu kaza amma addu'a da ya kashe mutum a ba addu'a ba ne a ce to ga wani addu'a an rubuta shi in aka wanke aka sha shi to ko ya kashe wanda aka yi wa ko ya raba shi da matar shi ko ya sa mishi wani ciwon rashin lafiya ko ya haukata mai shi addu'a Allah kuma a roƙe shi haukatawa ne sai ya haukata kuma a ce addu'a a'a ka bincika ba rubutun ne zalla ba akwai dai abin da aka jiko ta inda za gane akwai abin da aka jiko da za ka je e akwai rubutun da za a baka wanke ka ce a baka karatun kana da allo a gida za ka rubuta ka wanke za ta ba irin yadda kake nufi za a yi rubutun a gabanka ka gani a a kai dai je ka za a kawo maka ko a leda ko a kofi ka gane cuta aka yi da tsafi ba dai alkur'ani ba Allah ba a roƙon mugunta a wurin Allah Allah ya karɓa ba Allah ba ta taɓa yin haka da haka ka duba ma yanzu ka gani wani addu'an da za ka yi na sharri ɗin kana buƙatun shi a gaggawa amma sai Allah dubi yanayin sai Allah ki karɓa wa kanka fa kai amma sai Allah ki karɓa ɗanka ne sai ka ce kai wannan Allah wajaranka Allah tsine maka kai wannan ko shege ne ɗan banza duk wani mugun addu'a ne amma da Allah dubi yanayin mai sai ki karɓa kaga kenan ashe Allah maɗaukakin sarki yana tausayinmu yana kin karɓan irin waɗannan mugunyan addu'o'i da muke yi wa kanmu domin in ya ci gaba da karɓa to kowa zai kare a duniya da haka sai Allah yana ɗaga ƙafa fa nazarul lazina Allah ce sai mu ƙyale waɗanda la yarjuna liqa'ana kwata kwata ba sa kwaɗayin masu haɗu da mu Allah ce sai mu ƙyale su fi ɗugyanihim a cikin ɗagawansu da girman kansu Ya na Allah ce sai bar su sai ta dimuwa sai ta dimuwa kaman yaya kenan kenan waɗanda ba sa kaunan haduwa da Allah suna irin wanda muka karanta su jiya wanda su basu ma yarda da kiyama ba akwai haɗuwa da Allah su ina sun yi watsi da wannan Allah ce su sai mu kyale su a cikin ɗimuwansu kullun suna cikin ɗimuwa suna cikin yi wa kansu miyagun maganganu suna jawa kansu maganganu masu zafi da haka kullun ana so musulmi ka riƙa yi wa kanka addu'an alkhairi in uwanka musulmai ka riƙa yi musu addu'o'in fatan alkhairi ƙasanka da garinka ka riƙa masa fatan alkhairi ba fatan lalacewa ba domin kaga baki yana da kambun baka annabi yana cewa babu abin da zai zo fi kashe al'ummata a duniya sama da kambun baka annabi ya ce inda akwai abin da zai riƙa ga ƙaddara faruwa annabi ya ce da kan bambaka ne Ya za mutum ya kamu da cuta duk inda za a je a gwada shi kaf a gaba cutan Kan bambaka ya yi yawa a cikin al'umma kai da kanka za ka kanka kambun ba baka sani ba kai wa ɗan uwanka musulmi kambun baka baka sani ba to ire-iren waɗannan abubuwa sai mutane sun rika kiyayewa amma wani abubuwan yana faruwa daga irin baki da muke wa kanmu wani lokaci sai ka gama rayuwanka kullun cikin bakin ciki da damuwa ya faru ne daga irin addu'o'i da kake wa kanka da wani irin fata da kake wa kanka ka fada cikin matsala ka ce Allah a ce maka Allah ya kace kai ku da yin ragajin addu'a da wannan matsalan ina zai warwaro ka gama yana cikin rashin lafiya daɗe da jinya wani Allah baka lafiya in karku halar da kanku fa wannan jinyan ba na warkewa bane a'a ba a haka wa kanka mugun baki Kar karka yi ɗan uwanka musulmi mugun baki yanzu ne yake faruwa irin ƙasashenmu masu farfadowa kullum yin an ji matsala sai ka ji Najeriya Niger ka rika je a ƙannan saboda 'yan ƙasan galibi kishin ƙasan babu da haka kullum cikin baki yake wa ƙasan za ka ji ɗan Najeriya na cewa hmm, ƙasan nan zai gyaru ne ai ƙasan nan kullum sai dai matsala rika karuwa amma ka ga matsalan ƙasan nan ka daina ma sa ran kasan nan zai gyaru ka kana wa kasanka ne baki ba a yin haka kullum ka rika tunanin gyara da yadda za a samu gyara da yadda za a samu maslaha to haka zai taimake ka ka rika yi wa kanka addu'a na gari iyalanka ka rika yi musu addu'a na kwarai ɗanka di yadda ya lalace kar ka yadda ka mishi baki an zo an ce yayi sata yayi kaza ko hawan jininka ne ya tashi a lokacin ka yi ta cewa Allah ya shirye shi, Allah ya shirye shi, Dan addu'an ‘ya'ya Allah na karɓa ne direct, cikin gagga Allah ke karɓan addu'an iyaye ga ‘ya'yansu. Da ka an zo an ce ya yi sata, ni wannan yaron Allah tsine mishi, to da baka tsine mishi ba gashi ya addabi al'umma, yanzu da ka tsine mishi wa kake so ya zama. Kaga zai wurta kenan ya addabi al'umma ne gaba ɗaya. ashe kullum addu'a ake yi don a samu gyara yi ce, yace fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana sai mu kyale waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu fi ɗugyanihim a cikin ɗagawansu da wuce iyakansu da wuce gona da irinsu ya amahuna su rika ɗimuwa sai Allah ce Wa'iza iza masal insana وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مشى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يأملون نعم في الله تقبل تيوى وإذا مس الإنسان كما idan ya shafi mutum addur cuta wato idan cuta ya shafi ɗan adam da ana sai ga yana ta kiranmu yana ta roƙonmu yana ta addu'a lijan bihi yana kishin gida ne ta gefe za ga yana ta wannan addu'a yana roƙonmu au ƙa'idan ko a zaune ka same shi za ka same shi da yana ta addu'a Allah ba shi lafiya au ƙa'iman ko ka same shi a tsaye a tsayen ma yana ta addu'a ma ka shafna an rahu. a yayin da muka yaye masa cutan da yake damunsa marra kenan sai wuce da rayuwa ka ya da’una, Kamar bai taɓa roƙonmu ba ila durrin masahu akan wani cuta da ya taba shafan shi a ba za ka ce ba ji ba ne ya daina roƙon kazalika kamar yadda kaga haka yana faruwa ko to haka ne zuyina lil musrifina muka tsawata wa kafirai mushrikai ma kanu amaluna abinda suka kasance suna aikatawa anan Allah yana bada labari ne dangane da ɗabi'a na ɗan adam hali da rayuwa na ɗan adam haka ɗan adam yake yanzu Allah yana so ya maka highlighting maka waye kai rayuwan ɗan adam min haisu huwa a yadda yake da rayuwansa shine wa annahu idza masahu dhur ɗan adam idan cuta ya kama shi wannan cuta ɗin na gangan jiki ne kaman zazzabi malaria typhoid ulcer duk wani cuta da ya taba ki a jiki ko ya asdan ya ji ciwo a jikinsa ko wata musiba ta addabe shi na karyewan tattalin arziki na abin da ya shafi barayi sun mishi barna ko kinnafin sun ɗauki ɗansa ko wani musiba makamancin haka ko wani bala'i na rayuwa ya addabe shi to a wannan hali ijtihada fi du'a'i za gan shi yana da ƙwazo da ƙoƙari sosai wajen addu'a da roƙon Allah kullun za gan shi qiyamul layli ne na nahari ne karatun alkur'ani ne har da cire kuɗi ana sadaka za a cire kuɗi a raba marayu kaza a raba miskinai kaza kai aje a sai shanu a yanka a raba nama aje a cire kuɗi a yi kaza a yi saukan alkur'ani a yi ta raba kuɗi wai mai addu'a don me wani cuta ne yanzu ya addabe shi haka rayuwan yake ai duk inda ka ga an matsa ana cewa jama'a a yi addu'a to Allah ana matsala ne in al'umma za su tafi aikin hajji gwamna ko shugaban ƙasa ya ce zai ban kwana da su a tashin farko za ka ji ce ku te ƙasan da addu'a akwai matsaloli inda ba matsaloli fa kar a sa ka san addu'a kenan haka ɗan adam yake in ka gan shi kullum da tarbiyya maƙalƙale a to ba lafiya akwai cuta ko kuma ka ga ya maƙalƙale tarbi da addu'a ya tura takardun shi neman aiki da ka za a zage da addu'a Allah ya bashi abin kullun za a ganshi da alqur'ani rike tasbaha in ya ga a taya mu da addu'a a taya mu da addu'a burinsa addu'a addu'a akwai abin da ya sa a gaba in ya ji an ce annabi ya ce duk wanda wani matsala ya addabe shi ya addabe shi ya rasa gane mawarwaran matsalan to yayi sadaka sadakan kuma sadaqatu sir sadakan ɓoye, yana magance duk wani cuta da yake damun ɗan adam kuma ya inganta an samu wani cikin magabata shekara da shekaru yana fama da jinyan ɗansa ko ƴarsa ba inda ba a zagaya ba a duniya ƙarshe aka haƙura aka aje wani makocin shirin ne yace amma ka jarraba magani guda ɗaya ce ba maganin da ban jarraba ba yace akwai ɗaya yace wani iri yace kai sadaka a boye ba wanda ya san daga kai sai Allah kai tawassuli da sadakan kaga me zai faru haka yaje ciro sadakan a dare sadaka da safi an tashi mara lafiyan har ya fi kowa lafiya a gidan to kaga wani in yaji wannan to yanzu za a fara sadaka za a fara addu'a za a taro momi, malamai duk a sai komai a ce malamai a kwana addu'a ayi sauka ga kudin sauka ma ga sadaka nan ga sadaka nan ana addu'a dan me ila zurrin masahu wani cuta ne yanzu ya addabe shi haka mu yake ai wa sa'alallaha fi jami'i ahwalihi a duk yadda ka same shi zaka same shi addu'a yake qa'iman a tsaye yake ka dubi yaran nan masu gudu da mashina ya je tara gashi ya yi wani irin aski yadda ka san tsani ko lada shi ya tara a kan shi in an zo biki ko kai kayan garan aure su ne 'yan gudu da mashin in an zo biki su ne 'yan rawan dj ka gan shi sunan musulmi ne da shi muhammadu sai ka ji an murɗa sunan ana kiran sunan ya kama da sunan wani irin dabba ko taure eh, sunan 'yan duniya da ba wani abin nan jagal ju babsiriri ka ji ana muhammadu ne sai ka ji ana mob mob wai muhammadu ba kenan an murɗe ita kuma ga wata shekaniya zainab sai ka ji wai zi ko zi baby ko wace tsiya ko wace tsiya wannan aisha ce takwaran na na aisha ba amma sai ka ji wai ita a tanti aisha aishatu aishatu sai ka ji shiru a tanti to da baka san na ba kana kira da wannan sunan duk ka ga mutum ya yankwane wai shi dan duniya ka ganta bleaching hatta sauya daga yanayin tsarin halittanta wani yace ka auri mata mai bleaching akwai riba fara ka aura yace lokacin da ta tsufa ka huta da ni eh wai in ka auri mata mai bleaching akwai riba Ka ga ta nan farasal to lokacin da ta tsufa ba sai ka kunna katun a TV kana kallo ba hmm, ka sai katun na nan gaba kai lokacin ka tsufa kudin sayan TV da sai ta katun sai ka yi sayi balango ka yi ta ci ga katun kana kallo Tun mutum ya moka ɗaya zama 'yan duniya kuma za ka waye gari la'ilaha ula'i wa la'ilaha ula'i ne kai gashi gashinka ba shi da kyau irin na turawa hmm. su a wilo su sisko ka kalli gashinsu ba kalan naka ba kai wai lalle sai gashinka ya zama irin nasu gashinka ga taurin tsiya ga tsala'in tsiya ka ya taru ya maka nauyi a kanka kaman gammo kana tafiya din yana danne ka gashi da shegen wari eh. kullum sai kana ta sa mishi mai aka Gashinmu mu ba shi da kyau warin tsiya ne da shi to ka je ka tattaro a kanka ka je shi ya sa tirikwata su a wancan in ka je Amerika ko masu sa waɗannan t-shirt da waɗannan su a wilo su ne ‘yan iskan gari, a can ɗin masu su ne ‘yan iska a arnan. A arnan ka koyi ‘yan iskan arnan, kai a arnan ma ka koyi mai daraja mana. Ka taba ganin Goodluck da shigan irin ‘yan iskan ‘yan kudu? ‘Yan Nigerian film da kake kallo, shigansu iri ɗaya da Obasanjo, shigansu iri ɗaya da osimbajo shigansu iri ɗaya da Goodluck, a ce su waɗancan a can su ne ‘yan iska ka taba ga ɗan drama ɗan kudu ya fito takarar red ko chairman su ne ‘yan iskan ‘yan ta can mu ma ka dubi ‘yan mu na arewa su ne ‘yan takarar gwamnoni da kaza su ne ‘yan iskan ‘yan ta nan sai ka je kana kwaikwayon a wilo cisco ka taba ga kwastan a wilo yana takarar gwamna ko abin nan a london ko a abin nan a can su ne su ‘yan iska sai ka je wai za ka kwaikwaye su wai ka gwada wai a nan kana dancewa ba to su a can ai suna yi ma da kuɗi ka ka? ya kasan ma yake ka je ka hau mashin a nuna masu abu kwaɗu ba ku biyar akan mashin ɗin hmm. kun je kun zube kafafu ya karye shikenan ka zama gurgu Yan mata kuma ƙaryen ba zai yi ba yi hmm. kafan ka kare gurgu ka je kuma ta fito a kai kuma yanzu ka je ka samu gurguwa ƴar uwarka da ka ka gama ɗebo ƙaryen shikenan ka je ka fadi da mashin duk wanda ya je gaishe ka sai sa ganka da wani tarbi a gefe da wani butan ƙarya wai na alwala astaghfirullah astaghfirullah yanzu ka san da Allah da da kake wannan shigan iyayenka suna cewa kar kai gudu da mashin fitowa kake yanka ka babanka sai ka ta katanga ta baya ka je ka hau mashin din wani lokaci ka ce baba za ka je kasuwa ashe za ku je gudun mashin matsala ta faru yanzu kullum aka je da tarbi a in lokacin sallah a gaya min a gaya min shine idza masa hudur da zai warke zai dawo gidan jiya wata ya fina jiya ma gudu da mashi haka rayuwar dan adam yake normal in talauci ya addabe shi ya fi kowa addu'a zai tattare a masallaci yana kwana ko beran masallaci albarka saboda talauci ya ji an ce istighfar yana maganin talauci kullum astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ana neman maganin talauci daga ran da ya kuɗi fa kawun ba shi roki kuɗin gajiya ina waɗancan da an nawawi ya kawo hadisin su cikin riyadu salihin wanda da ɗaya kuturu ne ɗaya gurgu ne sai mai tutan ƙasbiya suka yi ta roƙon Allah Allah ya yi musu duk aka ya yi musu kowa da ya kuɗi ba kowa da yana roƙon Allah ba mala'ika Jibril da yazo zo ya bi dadda kowa yana cewa in ma ya ka zo ka taimake kamar yadda da kake ni aini na gaji wannan dukiyan kabirin an kabirin ai gado kan gado mu family mu bamu san talauci ba dan adam kenan ka dobi qaruna inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim qaruna da yana cikin almajiran annabi musa yazo a tama addu'a in mun yi kuɗi za mu ɗauki nauyin komai masallaci ɗin ni kaɗai zan gine ba wanda zai zo ya taimaka in an zo za a yi tafsiri duk abin da za a ba marayu a kawo sunan ko dai kuma na addu'a mu yi kuɗi ana na yana samun kuɗi an sake ganin shi a makarantar Musa bai sake zuwa makarantar Annabi Musa ba fa baga alaihim tawaye musu kai karshe ma ce inna ma utituhu ala ilmin indi Allah fa ya san kala na ba kalan talauci bane dole ban kuɗi yayi tattaurin kai yayi ta dagawa rana ɗaya Allah ya shigar da shi cikin ƙasa har yau ƙaruna yana kan yin ƙasa bai je ƙarshen ƙasan bakwai ba ran da zai jira ƙarshen shine ranar kiyama ka ce ba a yi wa Allah karan tsaye to wannan shi ne halin ɗan adam in yana cikin wani matsala musiba damuwa kaza to addu'a a kowane hali a kwance a rigingine a kishin gide ya nace da addu'a akan Allah ya yi mishi halin da yake ciki haka rayuwan ɗan adam yake in ka ji a ce jama'a taimaka mana da addu'a to yana cikin wani hali ne fa amma to lokacin da baka cikin wani hali baka ce jama'a taya mu da addu'a ni'iman da muke ciki Allah ya ƙara mana ba yana ga in yace aka za ce to yana da rufin asiri to bari ya ta nuna dai babu to sai zama ɗabi'an ɗan adam in babu kowa zai ji in akwai ba ba a ji ko ka taba ga wanda an yi sallah ce imam a taya mu da godewa Allah wallah gaskiya ga wannan nan riba da yawa ake samu a kasuwanni wallahi in mun fita riban ya ninku akan da imam yau ina roƙon ga sadaka a taya mu godewa Allah kana gana haka sai dai ga ce taya mu da addu'a imam kasuwan fa ya rikace ya rikace kasuwan ya rikace a buɗa in matsala ne za ka ji an zo an ce a yi addu'a in ana cikin walwala fa in ka ji libba a magana ko to ana cikin walwala wannan halin ɗan adam kenan Allah ce zai nace da addu'a falon ma falamma na an hudurrahu amma muna yaye masa cutan nan da ya addabe shi da bala'in da yake kansa marraka allam yad'una ila durrin masahu zai wuce kamar da bai ta naci kullum yana ta roƙonmu ba wani za ga ya je neman aure shi kenan sai a ce su bakwai ne suke neman yarinya mai rabo ka ɗauka bayan kamfen da ɗaukan wanka da yin kyauta kullun ƙiyamun laili in aka tsallaka nan a ce to baban fa ya ce ba za a baka ba to yarinyan tana son shi karfe ukun dare zai kira ta waya tashe tashi mu yi ƙiyamun laili ana addu'a ana matsawa Allah ya shawo kan baba a samu a wuce wurin ana yin aure a daren farin ana kiyamun laili na godiyan Allah eh addu'an da ya wuce to halin dan adam kenan in ka dubi abubuwan da yawa haka ne da haka yake cewa zai wuce kaman bai taɓa faɗa wani matsala ba to kaga irin wannan Allah ya kazalika kamar haka ne zuyyina Allah ya kawata lil na ga kafirai ma kanu amaluna abin da suka suna aikatawa kafiri duk kafircin da yake ciki shi a wurinsa wannan kafircin shine daidai kuma har ga Allah shi ma san ba hanyar daidai yake ba amma in ya fada matsala za ga yana neman musulmai su taya shi da addu'a kenan me shi kanshi ya san nasu akwai matsala yanzu ga kafirai ne in ɗaya daga cikin su jinnu ya buge shi sai a zo wurin malami akramakallah ta mu da addu'a ba lafiya hatta kafirai suna zuwa da 'ya'yansu kafirai wai a musu ruqya a cire musu jinnu in sun faɗa cikin matsala za a zo wurin musulmi a nemi ya taya shi da addu'a dan an faɗa cikin matsala kafiri yanzu ko sati bai ba ina ga ran da aka fara azumi ne na ta zuwa kasuwa yana zuwa gida muka da wani arne ne mun taso tare yake duka da shi gaisa gaba ɗaya ba yanayi na ce lafiya ce kai sai ka taya mu da addu'a a ranmu a masallaci dama zan je wallahi sai kun sa mu addu'a na ce mene me ya faru ima sunan shi ima ya ce ai yarinyar da nake gaya maka zan aura da yana gaya mun disamba zai yi aure ni ce yarinyar da nake gaya maka zan aura yanzu an neme ta ba a san inda ta shiga ba nake me ya faru kidnapping sai wallahi ba a sani ba kwana uku kwana hudu shiru shekaran jiya ta kira ni awa mun fara waya wayan ya mutu na ta kira switch off ce to yanzu ake ce to ban ga wa kowa ba zan ga mu sai dai mu zo masallaci nace baka je ka faɗa a coci ba ita a a to kaga shine irin wannan <laughs> wato in ya faɗa matsala shi kanshi ya san sai wanda ya yarda da Allah ɗaya ne in ya roki Allah bukatan zai biya to don haka Allah ce mun kawata wa kafirai abin da suke aikatawa su ba sa ganin darajar Allah sai an fada matsala za mu zo mu karanta ayoyin gaba za ka zo ka ji wani wuri in an shiga kogi in aka fara tamfele kamar jirgin ruwan zai fada da su gaji Allah ɗaya Allah ɗaya Allah ce mu amma an fita sai a koma kuma ga shirka kafiri kenan don haka Allah ya ce wa laqad ahlaknal quruna ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وكانوا ليؤمنون وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تأمرون Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad ahlakna kuma hakika mun halaka alqurun al'ummu da dama da suka shude alqurun wato al'umamul madiya hakika mun halaka al'ummu da suka shuɗe min qablikum waɗanda suka zo kafin ku mun halaka su ne lamma zalamu a yayin da suka yi zalunci wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati kuma manzannin su fa sun zo da dukkanin hujjoji da bayanai da zai nuna musu gaskiya wa ma kanu li yu'minu amma ba su kasance masu imani ba sai da suka kauce kazalika Allah ce kaga kamar yadda suka kasance din nan to kamar haka ne najzil qaumal mujrimina muke yin sakayya ga mutanen da suke mutanen banza ne masu taurin kai Allah ce summa ja'alnakum sannan muka sanya ku ku al'umman annabi da mu yanzu ake magana khala'ifa fil ardi ku zanto masu maye gurbi a doron kasa da an halaka waɗancan yanzu an maye gurbinsu da mu min ba'dihim bayan su waɗancan sun shuɗe Allah ya kamu ne fa ba dan mun fi waɗancan ba a'a linan zura Allah ta dan mu ga kaifa ta'maluna ku din yaya za ku yi aikin to wato anan Allah yana bada labari ne cewa a al'ummu da suka shuɗe a baya akwai al'ummun da Allah madaukakin sarki ya halaka su ma'ana ya saukar musu da ruwan azaba ne a take suka yi ta mutuwa Allah ya ta kashe su saboda zaluncinsu da irin kafircinsu. Allah ya tsani zalunci, Allah ya tsani kafirci. To, a waɗannan abubuwa guda biyu kuma, dangane da abin da ya shafi mai mulki, da yadda za a mulki al'umma, Allah ya fi tsanan zalunci sama da kafirci wajen mulkan al'umma. Shekul Islam Ibn Taimiyya da Shekul Usmanu Ibn Fodiyo sun faɗi irin wannan magana. idan wanda yake mulkan al'umma kafiri ne amma yana musu adalci a mulkin Allah yana iya rike mulkin ya shekara 60 mulkin bai karye ba idan musulmi yana mulkan al'umma amma akwai zalunci Allah na karya mulkin to shine kaga anan Allah ce mun halaka su ne mai lamma zalamu yayin da suka yi zalunci menene zalunci na farko mafi girman zalunci shine shirka inna shirka la zulmun azim shirka shine babban zalunci ba zalunci mafi girma da dan adam zai fada a ciki sama da shirka daga ran da kai shirka ka fada yin shirka to ka fada a mafi girman zalincin da haduwanku da Allah ba zai kyau ba sai in ka tuba ka gyara da haka zalunci shine wannan sannan kuma Allah madaukakin sarki bai bar su bayar da karyawa fir'auna mai mulki ne wani irin zalunci ne fir'auna bai yi ba amma daga ƙarshe fa labarin fir'auna kawai muke ji babu shi a yanzu saboda zalunci ina suna marut wani irin zalunci ne ba su yi ba don sai labari ina su buktu nasar ba irin zaluncin da ba su yi ba amma su labari kake ji su hitila ma a baya-baya labarin su kake ji duk inda aka yi zalunci Allah baya barin zalunci ya daure Allah madaukakin sarki yana karya zalunci duk daɗe wanda zalunci yayi ana nan wata rana zai zama tarihi zai zama labari amma da ake nema ga al'umma zalunci ya shuɗe ya bar su shine a riƙe sallah a riƙe haƙuri da waɗannan abubuwa ake magance matsaloli da suke damun mutane amma galibi mutane sun wayi gari in suna fama da matsaloli na zalunci to suna ganin dabaransu da iyawansu shi zai iya fitar da su a halin zalunci to duk lokacin da ka nuna kai mai gwaninta ne Allah zai barka da gwanintan kaɗin ya ga yaya za ka yi daga babu abin da za ka iya taɓukawa sai dai ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ce waɗannan al'ummun ba irin zalincin da ba su yi ba sannan duk manzanni sun zo sun musu wa'azozi don su yi imani amma sun ki imani wannan shirka dai da kafirci da mugunta da bala'i su sun yi alkawarin ba za su daina ba Allah ce tunda sun ce ba ranan barin zalunci to Allah yana da maganinsu talakawansu a lokacin mai suka yi musulmai da annaba mai suka yi roƙon Allah suka yi sai Allah ya karbi addu'an sai Allah zai karya azzalumai shine kazalika najidil qaumal mujrimina Allah ce haka muke sakayya akan mutanen banza sun gama duk zaluncin da aka yi addu'a sai Allah ya karbi addu'an sai duk aka karya waɗannan zalunci da yake addaban al'umma ashe al'umma in suna cikin matsaloli addu'a shine mafita amma addu'a baya karbuwa sai an kiyaye abubuwa kusan guda goma sha in ba ka sai a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a ba abin da zai sauya ba abin da zai gyara yanzu duk halin da muke ciki tun daga lokacin da matsalolin tsaro suka fara kunnowa a ƙasan nan kullum sai an cire kuɗaɗe ana ta'addu'a har yau ya gyaru babu sai abin da ya ƙaru banda malamai da za a yi ta cire kuɗaɗen gwamnati ana biya musu kujeran umara wai a je ka'aba a roki Allah zaman lafiya da malaman da za a ba da kuɗi a je a taro a central mosque a yi addu'a ƙasa ta zauna lafiya tun akan boko haram da kadai yanzu an zo kidnapping an zo kaza kullum matsalolin tsaro karuwa yake don mai hanyoyin addu'an da ake bi an kauce hanya to ba yadda za a yi Allah ya karbi addu'a Allah na da nashi ka'idodin ba a yi wa Allah wayo fa duk wayon da za ka yi kafin ka je ga wurin to Allah ne baka dabaran ai to wani wayo za ka yi wa Allah ai baka zaune kawai kayan mashin naka yi fati za ka tafi kwaya ya yi fati sai kawai sai ka yi birki sai ka zauna sai ka yi ta addu'a ya yi fati da kanshi magaran da zai fata kanshi ka tafi kwaya kai ka san ba zai yi ba ai to yaya matsalolin tsaro zai zo yana addaban al'umma an san inda matsalan yake a maganta matsalan an ƙi ce malamai ku je ku yi addu'a a baku kuɗi kai ma dai kawai ka san ka je ka karbi kuɗi ne ka ci kawai amma ga matsalan ta a bar matsalan to ba shi ne irin halin da ake ciki ba yau a kasan yanzu yankin zamfara sokoto katsinan nan fa wani ɗan ta'adda bello turji ko waye har yau gashi nan da ran shi zai fito ya hira da gidajen rediyo kwanaki ya hira da hausa bakwai zai hira da 'yan jarida ƙarya ne gwamnati ta ce maka bata san inda yake ba ƙarya ne ba tun a ce maka ma bata sani ba kai ka san ƙarya ne ana hira da su ana tattaunawa da su yanzu kai ka ga yanzu kai din na in gwamnati tana neman ka hannun za a zuwa ɗauko ka ana dokan namban wayan ka za a yi tracking an san da za a samu ka amma to ji wannan ba wanda baya waya da shi karshe ma shi kanshi ya san an yi dab a kama shi ya tura da Allah yana neman a zauna teburin sulhu kuma har yau gashi na yana cin karensa ba babbakansa duk wani dan ta'adda sai dai bai ga daman yin ta'addanci bane amma akwai masu daure mishi gindi a kasan shekau shekara nawa yana cin karen shi ba babbaka sai ran da Allah ga dama amma har yanzu abin da ya dasa gashi ana yi ka dogi ta'addancin nan da aka yi hanyar Kaduna duk an san masu yi nasiru yan rufa'i gwamnan kaduna shi kam ya tuwa bbc ya nemi tuba ya ce wallahi mun gaza gwamnatin ta gaza mun yadda an gaza domin yan ta'addan an san inda suke yake shi abin da yake roƙon gwamnati ta yi tun da an san har inda suke yadda ake bin boko haram a inda suke su ma 'yan ta'addan a yi ta shiga daji mana da jiragen sama ana taɓarin wuta a kansu waɗanda suka gudu land ami sojojin ƙasa su shiga su gama da su yace amma an ki aje yi. kaga yanzu gwamna ne yake wannan magana ya faɗi ga lapis din kaga ya faɗi matsalan ga inda matsalan yake ya yadda an gaza a matsayinsu na masu mulki yanzu irin wannan magana nashi na farko gaskiya ya fara ko amma na biyu ya sake kunna wutar rigima kuma tsakanin al'umma yanzu ayyan da ya nuna an gaza yanzu mai saurare kai da kake Kaduna Abuja a yankin ta me ake nufi ka fito ka kare kanka ka fito ka kare kanka to kaga kowa to ya kare kanshi kowa ne makami makamai ya aje to na aje makamin dan in kare kai na gobe sai ka bata min rai sai jan harbe ka shine abin da ya faru yanzu a Libya yanzu ka je Libya ba abin da yake sauki kaman sayan bindiga sayan bindiga a Libya yanzu ya fi sauki akan sayan gana ya fi zama sauki sabida gwamnatoci kun fito kun nuna cewa kun kasa Obasanjo ya fito ya faɗa an kasa ba za a iya ba to amma da wani malami ya faɗa sai aka hambarar da shi a masallacin shi shi ma dama mai kace a gindi to shi ma dama akwai nashi a haƙƙi ne shi dama ba wanda zai goyi bayan shi ya daɗe ya yi amfani da mimbarin ya yi ta zubar da mutuncin addinin Allah yau Allah ya wanta kalar da shi amma kai in baka bibiyan shi tun a bane yanzu zaka ga kaman an taba addini ne amma mu dadi muka ji an yi amfani ne da shi a kujeran yadda kaga zazzaki ne shekaru nawa aka yi zazzaki da jama'an shi suna cin mutuncin annabi da sahabbai a fito ana Allah tsina Abubakar da Umar shekara nawa har yau ga ta can alwulaya har yau ana yi a gwamnatin ƙasan kana da ‘yancin ka zagi waɗannan bayan Allah kuma ka kwana lafiya ba mai kare haƙƙin abubakar da umar da manzan Allah suka yi ta yi malamai sai dai su yi taraddi bayan da ka iya shi kenan haƙƙin waɗannan bayan Allah ya taru mazazzaki sai yaran shi suka tattari tiwa buratai ai an gan an garajin aidan cewa ne ba dan ya taba zahabbai ba in kana taba bayin Allah Allah zai hada ka da kuraye kuran su yi maganin ka dan ka taba su sai sahabbai su dan huta haka Abdul Jabbaru shekara nawa yana tabar nan yanzu da yazo gaban da ya taba gwamnati ba ka gani ba Allah ya wanta kalar da shi yana gidan yari kai ka sai jarumi ya ka daure to shi ma irin wannan ne ba wasu na ganin wani jarumi mai akidan interface ko facebook yau ka buga ka hau mana ba kana gara hotunan shi da fastoci ba coci shi wannan nuru khalifin da yan shi'a su zazzaki an je makon haɗin kai ran kirismeti ka gansu duka an je kai a haɗe aka yi ta yada aƙidan interfaith a nuna musulmi ba bambancin musulunci da kafirci duk abu ɗaya ne kowa lalube cikin duhu yake ran kiyama Allah ya zaba in ka ji ya fi zafi zafi akan shugabanni su kuma al'ummanmu Allah yi su ne in za ka taɓa shugabanni to an fi ganin kai gwarzo ne yanzu da tafsirin nan zai juye in dawo Allah shi ne gwamnoni da shugabanni kasashe kabbara sai an tsaga nan ga a ci wannan malamin Allah haka mutane suke so amma in za a yi wa'azi a ce to ga haƙoƙin shugabanni a bizahihin ana ba su a yi malaman yanzu ba na gaskiya to a haka ake jan mutane yanzu a ƙasar nan kana so ka zama malami ba certificate haka zama mai sukan shugabanni kai yanzu ka zama kaurin suna da ya Muhammad Yusuf ya zama malamin malamai da ya shekau zama malamin malamai da ya Abdul Jabbaru ya zama zazzaki ta ina ya zama duk ta wannan hanyar ne in ka iya sukan manya a kai za ka zama malamin malamai ko certificate shikenan an rahala ka ran za ka faɗa su ko masu tabbaran sun gudu ba wanda zai ce ba wanda zai je yanzu aka kore nuru khalid daga masallacin ina yan masu mishi kabbara sun yi baya zazzaki da aka kama shi aka kai ki gidan yari waye zai ce a kulle mu da malam ina masu yawo da wa'azozin abdul jabbar yau yana gidan yari waye zai ce akidan mu daya in akwai wanda ka sani ma zin ana zai ce ni tun da ma ba na yaban shi za a tura ka ne su hada ka da korayen sai a yi baya sai shikenan an kyale ka zalunci na demokuraɗiyya mulkin demokuraɗiyya dama akan zalunci ta gino ai amma wanda bai san me democratic ba ne shi zai ta wahalar da kanka kaga da ka wahalar da kanka kullum ka zo wa'azi kana ta bata lokacin ka kan shugabannin nan ka zauna ka karantar da al'umman ka addinin musulunci su bauta Allah lafiya ba dan na farko demokuraɗiyya ya ginu ne akan zalunci kaga duk wa'azin da zaka kana so kan shugabanni na farko ba jin wa'azin ma suke ba to haka ba lokaci ne ka karantar da bayan Allah kawai sallah alwala su bauta Allah su samu aljanna dan duk ba dun wa'azin suke ba ka duba ishin boko haram tun kafin abu ya nisa wani shawara malam Jafar bai bayar ba duk wanda yake jin tafsirin malam Jafar ya san an bayar akwai shawara ɗaya da gwamnatin Najeriya ta yi amfani da shi ne kuma da an bi shawarwarin da an gama matsalan ba a kashe kowa ba malam Jafar ya ce ko jin wa'azin ba a yi ba albani zariya ba irin sharan da bai bayar ba sai bai dade ba ana hira da shugaban apc a bbc ya ce kai allah jikan malam jafar da malam albani sun yi ta ba da shawarwari sai yanzu it's too late to cry sun gawa ba da shawarwarin yanzu a yi amfani da shawarwarin fa babu da ba jin wa'azi na to za ka kana ta ihu ne kawai kai jama'a suna ganin ka gwarzo su waɗancan ba ma jin wa'azi suke ba demokuraɗiyyansu shine a gabansu amma a tsarin demokuraɗiyya kaga ko kare kaga kare bai halatta a ci ba ko to kare ma idan aka ce za a gudanar da shi da tsarin demokuraɗiyya an cuce shi balle ɗan adam tsari ne wanda dama in ya faɗo ma to kai kam inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tsari ne wanda musulmin da ka dangwala mishi da kafirin da ka tangwala mishi uwa ɗaya uba ɗaya ko musulmi ka tura wurin ko shehin malami ba zai maka aiki da ƙur'ani izu sittin ba rantsar wanda ka ga ana yi ba rantsarwa da ƙur'ani izu sittin da ka sani ba ne ba rantsarwa da ƙur'ani izu sittin ba ne da rantsarwa da ƙur'ani izu sittin ake yi sai ka tambaya mafi yawancinsu azzalumai ne ya aka yi su rantse da Qur'ani kuma su yi mulki su saci kuɗi su ci shi lafiya kana ga rantuwan da ba zai kama su ba da rantuwan zai kama su to a ce irin wannan abu da yake nuna maka ka tsaya ka yi addinin ka sau da kafa ka haɗu da Allah lafiya amma ka shagaltu da wani abu a addinin ka baka iya kuma baka je wurin Allah ka sake da kuwa kai a duniyan baka ci daɗi ba a lahiran baka ci daɗi ba to kai asaran yayi yawa yanzu shinkafa sayan shinkafa sai wani da wani sukari sai wani da wani komai yayi kuɗi kasan kuma ba kuɗi ma'aikaci an kori wani balle ma kai da ka gama makaranta ka sa ran za ka samu na ciki fa an kora to ka zo da ɗinka ka ce na zo a ɗauke ni wanda ba a kora ba kuma wata uku ba a biya ba haka matsalar rayuwa yake to ana nuna ka ga rayuwar nan a cike yake da jarabawa zaman lafiyanka wallahi ka bauta wa Allah babu wani abu a duniya kwaya ɗaya da zai iya kwantar maka da hankalinka wallahi sai bin Allah bin Allah ne kadai kwanciyar hankalin dan adam kaga zaka iya sati baka da kosile amma kana iya daukan Qur'ani ka karanta za a kira sallah ka zo ka yi sallah kana da lafiyanka kana iya bautan Allah ka roki Allah walla sai ka ji ka kana cikin wani kwanciyar hankalin da komi miliyan ɗari ba shi da wannan kwanciyar hankali amma in dai zaka bibiyi duniya ne wai dan ka samu kwanciyar hankali a nan duniya to wahala zaka sha dama annabi ya riga gama bayani mu ne bamu fahimta ba ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu annabi yace duniya tinanniya ce duk wani kawal-kawal da yake cikin duniya tsinanniya ce abin da zai kubutar da kai a duniya da ba tsinanne ba ambaton Allah da abin da yake da alaka da ambaton Allah karatun alqur'ani ka zauna kana zikiri astaghfirullah astaghfirullah ka tashi kai nafilfili waɗannan abubuwa sune kawai zaman lafiyan ka amma ka biye wa duniya to babu wani kwanciyar hankali a cikin duniya da aka yace summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi sannan muka maye ku a doron kasa min ba'dihim bayan shuɗewar waɗancan waɗancan sun zo da kafirci Allah ce baya su Allah kora su ya kace su to mu da aka mu Allah ce linan zura mun kawo ku ne dan mu ga kaifa na ya za ku yi aiki akwai waɗanda Allah halaka su saboda rage mudu akwai waɗanda Allah halaka su saboda namiji yana neman namiji aikin mutanen annabi lutu akwai waɗanda Allah ya halaka su saboda zalunci to an ka zo wannan zamani da muke ciki Allah aiko mu ne abinda suke na barna mu kar mu yi to sai zama in mun hada duka muna yi to kaga akwai bala'i to sai zama duk bala'iran an tattaro ana yi har da kari in da namiji yana neman namiji yanzu mace tana neman mace maɗigo mace tana neman mace wasu ma har matan aure akwai wacce ma ita ko aure ba ta yi akwai wacce a madugon za ta yi kuɗi don haka ita rayuwanta ba ta son namiji ba ta aure kawai in sha'awanta ya tashi za ta nemi mace ‘yar uwarta duk a wannan al'umman fa kuma karka ce kudancin ƙasan cikin kafirai a cikin musulmai fa yanzu kaga kana arewa ba garin da za ka je sai akwai ƙungiyar ‘yan luwaɗi a arewa ne ba garin da za ka je akwai ƙungiyar mata ‘yan luwaɗi ɗan maɗigo mace mai neman mace a arewacin ƙasan duk inda ka je sai ka gani akwai al'ummun da yanzu ka duba namiji ya nemi namiji shine laifin mutanen annabi lutsu aka zo aka gama da su yanzu duka an hada luwaɗi maɗigo zinace-zinace ta yaya Allah zai bar mu lafiya wannan yankin arewan fa yankin ɗan fojiyo ne da aka sa mishi daula usmaniyya daular musulunci amma za a arewacin Najeriya ka faɗi gari kwaya ɗaya da za ka je babu gidan karuwai gidajen karuwai a garin musulmai to irin waɗannan bala'irai suna faruwa sai Allah kuma ya bar ƙasan ya zauna lafiya ai ko Allah ba mu shugabanni azzalumai mu jira wani jaraba kuma daban da zai fito mana abinda Allah yake faɗa mu kuma har za a baki gida har a mishi lasisi a mishi rajista za ka akwai ƙungiyar karuwa suna da rajistan aka ce ma karuwa karka ce mata karuwa ka ce mata mai zaman kanta self employment way wancan mai shaye-shaye za ga akwai geto gidan shaye-shaye sai za gane karyan demokuraɗiyya fa wai akwai yan drop su yan drop wai suna aikin wai kar a yi shaye-shaye duk wani kayan ƙwaya da ake sha a Najeriya babu made in Najeriya duka daga waje ake shigarwa ina custom din ina drum in drop ina yan dil'i e, ina kaza duk ta ina ake shigowa za a zo da su a wuce za a ɗauko daga gari kaza a kawo gari kaza so nan su shak aminu daura suka yi tafasa kwalaban giya a cikin kano ta ina ake shigowa da su wani lokacin wai fa daura yace ba za su kawo motan giya ne sai ka ji kotu ta ce a a titin federal gamman kuka kama ba titin kano state ba ne tun da kano state ku ne gwamnatin shari'a to nan ne hizba kuke da yanci amma nan ne federal gamman ha to kenan ka gaya yaudara ake mana ko dama kun ce mana ga yan drop su rika kama yan giya to tun da na federal ne ina yan drop na ba ku sai su kama ka taba jin yan drog sun kama kayan kwaya za a kona ba a taba yi ba in ka ga an zo ka zo da mota da wiwi ka kin fa ka ce kai fakin kai baka gane yaren bari yaren shine fa ka dauki kuɗi ka bayar amma eh, yi fakin kai sai kana a ɗari duniya wuri eh, ka kwana a nan in ka zo ka laya ka to kai dama ka san yaren kuma kake wahalar da mu da ka dukka sai ka ga yanzu shaye-shaye ba maza ba har mata suna shaye-shaye har matan aure yau suna shaye-shaye yadda abin ya bunƙasa to kawai anan za a gane ana ɗiban ma'aikata ne don ƙarya kawai a ci kuɗin gwamnati saboda kuɗin na banza ne amma ba don a yi wa al'umma abin da ya kamata ba yake cewa lidan zura kai fata amalun don mu ga kuya za ku yi aiki kaga kenan don a ga za mu yi aiki mu mu yi ƙoƙari duk dokokin Allah mu rika ƙoƙarin mu mu kiyaye karka rika jiran sai in doka ya zo sai in doka ya zo shi yasa yau da gwamnati za ta ɗabbaka shari'a shari'an musulunci to musulmai ne farko za su fara faɗa da ita kaga an ce an kafa shari'an musulunci ana kiran sallah kowa rufe masana'antan shi kowa rufe shago kowa rufe za zo masallaci duk wanda ga shagon shi a guda da zane shi a kulle sai ka je sallan jam'i sai a kulle ka kwana uku a gidan yari in ka fito gobe ma ka ki shekaran zakka sai a je gidanka a je shagonka duk a tattaro komanka a buga lissafi ya kai zakka kai a cire a ah, ba zan bayar ba za a kwace a ce gobe an zo ka hana in kai noma haka za a yi suwa za su fara tsine gwamnatin musulmai ne wannan gwamnatin duniya ne da tsadin to kaga a ce mai muyi kokarin tabbaka shari'a da kanmu kafin shari'a ta zo ta hukunta mu to za mu tsaya a nan na ga akwai tambayoyi ko eh, da yawa ne na eh, da lokaci za mu zo mu amsa gobe in sha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka